a ranar talata 24 ga watan yuli shekara 2018 hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa ta duniya fifa ta fit da jerin sunayen 'yan wasa guda goma waɗanda za su fafata wajen takarar neman kasancewa zakaran kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 cikin jerin sunayen akwai cristiano ronaldo wanda shi kirkira kambo wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta juventus daga real madrid a bana dan kasar portugal a kevin de bruyne na kungiyar kwallon kafa ta manchester city dan kasar belgium sai antoine griezmann dan kasar faransa da kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid akwai erin Hazard na kuke kwallon kafa ta Chelsea dan kasar Belgium sai Harry Kane na kasar Ingila wanda ya kasance zakaran da ya fi zirara kwallo a gasar cikin kofin kwallon kafa ta duniya da ta gabata dan kasar ingila mai taka leda kungiyar kwallon kafa ta tottenham akwai kelly mbappe wanda shi aka zaba matashin dan wasa a bangaren gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da ta gabata na 2018 wanda yake fafata a kungiyar kwallon kafa ta PSG dan kasar faransa Lionel Messi na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona dan kasar Argentina yana ciki sai Luka Modric daga kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid dan kasar Croatia akwai Mohamed Salah dan kasar Masar mai fafata ledarsa a kasar Ingila a kungiyar Liverpool sai bahrain na kungiyar kwallon kafa ta real madrid dan kasar faransa bayan haka hukumar ta bayyana sunayen masu horar da 'yan wasa guda goma sha ɗaya wato kutawa waɗanda su ma za a zaɓi gwarzon shekara na 2018 a cikin jerin suna akwai kocin kungiyar kwallon kafa ta juventus allegri dan ƙasar italy sai kocin ƙasar rasha mai suna ta sanesva wanda yake kungiyar kwallon kafa ta kasar rasha akwai zlanko dalic da kungiyar kwallon kafa ta croatia wanda shi ke jagoranta sai didier dicham na kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa wanda suka lashe gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da aka kammala akwai pep guardiola da kungiyar kwallon kafa ta manchester city sai georgian club na kungiyar kwallon kafa ta liverpool dan kasar germany akwai roberto martinez daga kungiyar kwallon kafa ta belgium zuwa kungi wanda dan kasar spain ne akwai diagos moni na kungiyar kwallon kafa ta na atlantico madrid dan kasar argentina sai gareth southgate dan kasar ingila wanda ya jagoranci ingila a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ta kammala a na hudu ernesto valverde na kasar na kasar spain wanda yake kungiyar kwallon kafa ta barcelona yana ciki sai zinedine zidane dan kasar faransa wanda ya bar kungiyar kwallon kafa ta real madrid a yanzu haka yana shirin haɗewa da taurin kungiyar kwallon kafa ta Juventus a zazzana mai ba da shawara. Za a gudanar da wannan zaɓe ne a ranar goma ga watan Agusta yayin da za a yi bikin ba da wannan lambar yabo a ranar 24 ga watan Satumba. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin BOA huta lafiya.